a bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya fa kungiyar kwallon kafa na sai tana shirye-shiryenta don dawo da dan wasanta mai suna Romano Lukaku daga kungiyar kwallon kafa ta Everton wanda ya bar kungiyar a shekara ta 2014 inda ita Chelsea ta sa masa kuɗi zunzurutun kan miliyan 68. ƙungiyar kwallon kafa na Sunderland na zawarcin 'yan wasa biyu daga ƙungiyar kwallon kafa na Manchester United Adnan Januzi da kuma Welken. Ita kuma Manchester United na neman ɗan wasa Evelyn daga ƙungiyar kwallon kafa ta Basel yayin da mai horar da ƙungiyar kwallon kafa na Chelsea Antonio Conte ya ce ba zai bar ɗan wasansa Oscar ya tafi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan akan kuɗi yi miliyan talatin ba huta lafiya waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin voa